sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasu madina yau shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da sha hudu ga watan janairu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a ci gaba da karatun wannan littafi na fiƙihu da uku a ci gaba da karatun wannan littafi na fikihu littafin muwatsa na al'imamu malik imamu darin hijira allah ka ji shi da rahma idan har jama'a ba su manta ba mana nan watan a cikin badi mun kai ƙarshen babi na goma sha ɗaya a yau za mu tashi babi na sha biyu mana ya ce babun kirani filhaj babun da zai magana a kan kirani a lokacin yin aikin hajji mun yi bayani kan ifradi da kirani da kuma bayani akan tamattu wannan babi na sha biyu kan irani wurin aikin hajji malam zai magana hadisi na ɗaya, malam ya ce wa haddasa ne yahya an malik an ja'afar bin muhammadin an abihi An al-mikdad bin al Aswadi? dakhala ala ali ibn abi talib lallai ja'afar ɗan muhammad ya samo daga mahaifinsa cewa lallai maƙidar ɗan aswad wata rana ya shiga gun sayid na ali da suƙuya a nan wuri da ake ce ma suƙuya mana ya ce suƙuya da don misiri wa iskani alkaf maksur sai ya ce karyatun jami'atun biɗaɗi makka wani ɗan alkarya ce gari ne da ya ɗan haɗu a kan hanyar zuwa makaɗin kabar madina haka da kala ala ali ibn abi talibin bisuƙiya wa huwa yanja'u bakaratin lahu daƙiƙan wa khabatan a daidai lokacin da ya shiga gidan sayidina ali ya iske yana shayar da in an ce yanja'u kalmar yanja'u dinnan kamar ka ce shayar wato amma kai tsaye ba ruwa ba shi sa da ya ce yanja'u a tahtaniya wasu kuninin yanja'u ya ce wa fatihil jini wa ainihin mumala min ja'a kaman in wa bi dhammi awwalihi wa jini min anja'a ayuski yana shayar da bakaratun wani ɗan raƙumi na shi ƙarami daƙiƙan watan kaga ai ba a shayar da dabba a ce ana shayar da shi gari ba gari ake shayar da shi ba amma watan gari ne sai a ɗan zuba shi a yamutsa da ruwa yadda za a kafa ɗan dabba zai kafa kai yana sha sai ya ce wa da kuma kamar ka ce ganyen watan harawa sai aka haɗa da gari sai kuma aka zuba a cikin ruwa sai ya ga dabba ta duka tana sha bamunan mutanen muka yi irin haka za a ga ruwan da maimakon ruwa tsantsan ruwa sai ga an ɗan sa dusa a cikin ruwan an ɗan watsa kuma ɗan abin nan ganyen harawa sai ga dabba ya kafa kai yana sha a haka kaga in sha ne kawai ai ba zai ce yanzu ɗin ba amma tun da an mutsa ruwan da wani abu shi sa kira shi yanzu yana shayar da wannan ɗan ƙaramin tsara raƙumin nasa sai ya ce faƙala sai ya ce haza usman bin affan yanha an yi ƙorana al alhaji wal umra ce kaga na usman kenan ji shi yana hana haɗa tsakanin mutum ya hajji ya haɗe su da umra ya je ni kenan fakar da aliyun ibn abu tsali da jin ana faɗin haka ga abinda na usman ya faɗa sai ina ali sai ma zai fito wala ya daihi asarar da wal khabar a hannun shi akwai alamar wannan gari da ya kada shi a ruwa da wannan ɗan ganye da ya kaɗo ko kuma ganye na watan harawa da alamar shi a hannunsa sai ya fito Sama'an an sa asarar da wal khabar ala ba ya manta da wannan alamar garin bari da kuma ganye ba yana sane ya ma zai fito a haka bai wanke ba ya ce hatta da a hannunsa hatta da kala ala usman ibn afan har sai da ya shiga inda na usman yi. fakala ya ce an ta tanha an yi ƙorana bayan hajji wal umra kai ne labari ya zo min da gaske ne kai kake hana haɗa hajji da umara fakala usmanu zalika ra'ayi sai ce wannan fahimta ta ce yasa da faɗa haka ban ce a aya ba ne ko aya fahimta ta ce kun gane fakar da aliyun mukdiman sayyidina ali sai fito daga wurin sayyidina usman da alama cike da fushi a tare da shi Wahuwa ya kuli yana cewa labbaik Allahumma labbaik bi hajjatin wa umratin jama'a kun gani sai talbiya wadda ke nuna yin haka din ya ce labbaik Allahumma labbaik bi labbaik ko Allahumma labbaik bi hajjatin Allah kun san shi aikin haji shi kadai ne ibadar da ake bayyana ne amma duk wata ibada bai zo a sunnar annabi bayyana ta in za a yi ba ka ce na waitu kaza amma aikin haji idan umara kawai za ka je yi sanda za ka ɗau harama za ka ce labbai ka umratan in aikin haji ne kawai za ka ce labbai ka hajjar, idan ta matu'i ne labbai ka umratan mutamatti an biha ila hajji ka hajjan wa umratan kamar yadda wanda ya kawo a kiran kina to shi sai an bayyana amma a aikin haji amma sannan za ka zo ka ce na waitu kaza kaza kaza ba suna ba ta zo da ai haka ba azumi suna ba ta zo da ai haka ba wannan yana nuna mana halacci ta hanyar su sai na ali na yin kiran kiran shi yasa al'imam malik ya fara budewa da wannan hadisin don ka san halaccin yin haka watan a malikiya ga dalilu kala maliku imam malik ya ce al'amur inda na yadda abin yake a fahimtar a wurinmu mu malikiya anna man karan hajja wal umra duk wanda ya gwama in zai je aikin yin hajji sai ya gwama yin aikin hajjin shi da umararsa wa huwa ya kulu ko ya ce a kuma ba ya ce to lam ya aku min sha'arihi an ba zai aske komai a gashin shi ba wanda diyar ga ya tsakko harama labbaika hajjan wa umratan maimakon labbaika umratan an da ya aina hajj idan mutum in tamattu'i mutum zai a sai wannan niyya ta kirani ne maliku ya ce to in har mutum wa haka lam ya min sha'rihi shay'an zai halatta ya ce zai asta wani abu na gashin jikinsa wa lam yahlil min shay'in ko bai halatta ya ce zai warware wani abu daga niyyarsa ba hatta hara hadiya har sai ya yanka dabban layyarsa kaga yunhara sokewa ke shi ne ina a tsina kalkausar fasalli rabbika wanhar saboda raƙumi ne gane shi raƙun yi bayani karatun da ya gabata cewa soke shi ake yi amma galibin mutanen in sun je su raguna suke siya a yanka dakarin da aka ce hatta hara hadiyar har sai ya soke hadiyarsa. kamar munan da suke yanka raguna sai ka ce har sai ya yanka ragonsa gama an gane ko wayan hilla biminan to sai warware wannan abin da bai halatta ya fi ba a nan mina na nari a ran sallah ku diba kasar in mutum ya tafi aikin haji ba a fara komai na aikin haji sai ranar takwas ran takwas ga wata ba ga mutane wani ya je kwana arba'in ko talatin ko talatin da an gane an fayyaje gaba ɗaya kwanakin da ake yin aikin haji kwana biyar kwana biyar kwana hudu ne ko biyar an kaga dama ne ma za ka kai biyar ɗin ranar takwas ka wata za ka je mina mun yi bayan nan a can baya kuma a ranar ne idan tamattu'i za ka je yi dama da ka gama umarar ka ce haramarka ka cire haraminka ka koma kayan gida yadda muke a nan haka za ka rike yi na ce ta rayuwa kun gane idan aka ce yau takwas ga wata to rana ake fara zuwa aikin hajji ake fara aikin Shi shine gidan da kike a nan garin makka to za ka wanka a ciki za ka cire wannan kayan na jikinka sai ka ƙara sa haraminka sai ka fito waje ga mota nan na jiran ko alhazai sai a ɗauke ku zuwa mina idan kuka je mina za ku ci gaba da yin talbiya labbaik allahumma labbaik shine za ka ji garin maka gaba ɗaya ya ruɗe da talbiya toron takwas wata ce za kai ku mina in an je min talbiya za ku ta wani ya ta la illa wa da shirka lahu mulku wani ya ta allahu akbar allahu akbar wani kuma ya ke karatun alkur'ani haka dai za ka ji amma dai talbiya shi za ka ji mutane mafi yawa suna yi idan azahar ta yi sai ku yi azahar da la'asar a lokaci daya sannan ji kasuru za ku yi idan magariba ce za ku haɗa ta da isha za ku yi magariba amma isha kasuru ko ana san da kun yi za ku kwanta ku yi bacci kaga takwas ga wata an gama ke garin allah ya waye shi ne tara ga wata ranar za a ta filin arfa kun gane ko to idan aka ta filin arfa kaga rana ta dike na. idan aka je filin arfa liman zai hudu ba mutane za a yi sallah to kuna na filin arfa har rana ta faɗi rana na faɗuwa to za ku ban nan filin arfa sai ya koma mutalifa to muzdalifa can za ku je ku kwana wanda ya je da wuri sai haɗa magariba shi da isassu a can wanda kuma fitar shi daga filin arfa ya wahala don za ka ji wani ko sha ɗaya na dare ana fita saboda cinkoso wani ce ya tsaya sai a rau ba sai ku magariba ku da isha kwacin za ku dawo muzdalifa ga in kuka kwana a nan garin allah ya waye goma ga wata to goma ga watan nan kun zo nan mina sai ku ce wurin jifa da kun yi jifa za ku yi gaba kuna yin gaba to a wannan lokaci sai ku je ku yanka dabba hadaya sai ku yi aski to kage yanzu kana yin aski ai abin da aka hana ka yi to yanzu kage hana ta ai kan ka fara aikin hajji ai ba ka zubar cikin wani abu ƙunƙari ba za ka yi ba za ka yanke ƙumba ba amma kana yin jifa ran goma ga wata kana yin jifa za ka wuce da haɗe ka nan sai ka yanka sai ka aski ka yanke ƙumbiranka wannan goma ga wata kenan kuma kwana ta uku kenan takwas tara ta ga goma kun gane ko to kana yin aski sai ka wuce ka koma makka sai ka je kai tsawaful ifada wannan duk kuma ga wata kenan kana gama tsawaful ifadarka kamar ta ire sai ka wuce gida ko kuma ka je kai sa'ayi tsakanin safa da marwa sai ka wuce gida da nan ne gidanku na makka a cikin garin makka kana zuwa sai ka kare yin wanka saboda ka wahalar tafiya kayi duk kura idan kai wanka sai ka cire haraminka dan yanzu aikin haji ka gama shi annabi ya ce alhajju arafa an riga an soka arfajiya kun kare ko to wannan lokacin kana zuwa gida ka cire wannan haramin kai wanka sai ka sa kayanka na sallah wanda ka je saudiya da shi yadda ka san a nan ran goma ga wata ran babbar sallah su ma a can ran goma ga wata ran babba sallah ne kowa gawi yake kayan ka na gawi su za ka sa to da ka sai ka juya sai koma nina to sai ka je ka ƙara kwana a nina ka ga in garin allah ya waye nawa kenan sha ɗaya ga wata kwanan ka nawa kenan hudu kun gane ko to idan garin allah ya waye ran sha ɗaya ga wata sai ka je ka jefi shi ɗan da karamin da babba da na ɗaya da na biyu da na uku kana yi daga wannan lokacin in ka so sai kauto garin makka don ka zo garin makka sai ka ɗawa fulwa da'i sai ka dawo duk ya fi sai kauto na biya in ka so wanda kuma ya so sai ya jinkirta sai ya ƙara kwana a in kai jifan sai ƙara koma ya tantu hema sai ƙara koma nan ka ƙara kwana in garin allah ya waye sai ka je ka ƙara jifan shi ɗan ƙaramin da mabi da shi da babban ana cewa jifan shi ɗan ne ba fa ba haushi ne duniya kawai mu ne muke cewa jifan shi ɗan mu mutanen kuma kawai malamai ne na da suka kalli tarihi na asalin inda jifan ya samu na san annabi ibrahim ya ce ma ismail na yi mafarki ina yanka ka to lokacin da zai tafi da shi ya yanka sai ya zama wannan rana ce da aka jifan to ka ji ikon allah suna tafiya zai je yanka shi kawai annabi ibrahim na bin ismail ga wuka kawai sai annabi isma'il ya waiku ya ce mai baba ka dawo don suna tafiya shaidan sai ya zo ya rika ce ma annabi ibrahim ka yanzu ɗanka kawai yaro sosai kawai ka je ka yanka to sai annabi isma'il annabi ibrahim da ya fi harci shaidan sai isma'il kawai goyi ce baba karfa wani tausayi ya kama kana yanka yanda za a yi wuce gaba don kar muna tafiya kana kallo na tausayi ya kama ka bari in biyo ka kawai wuce gaba kai tausayi shi dan sai biyo annabi isma'il ta ba sai a ce kai shi tsohon ma ba a ce a yanka shi ba sai ka yaro gudu kawai yana bin shi ta ba kawai sai annabi isma'il ya ji da ya ji kawai sai ya ɗauki dutse sai ya jifa ci gaba da tafiya sai ya ƙara dawa kai yanzu kana yaro a yanka ka shi tsawo ma ba yanka sai ka sai ya ce ka je asali ba haushe da abin ya zama shari'a a riƙe yin jifa a wurin in an je aikin hajji ba haushe kawai sai kira abin jifar shi ɗan yanzu mutanen mu fa za ka yi mamaki kasan dutsen da ake jifa da shi ina in ka bari gyada wannan ɗan ƙyar gyada guda ɗaya ko kuma dai gujiya ka dai san gujiya to dan dutsen da ake ɗauka ke ibada ne kawai yin jifa ko ka samu wannan abun ko kuma dai jifan ya faɗa da cikin wannan cycle din amma wallahi mutanen mutum da sun ji an ce shi ɗan za a jifa kai mutum ya samo dutse da kai haka kuma ya tsaya daga baya baya ga mutane a gaba kaga ya haka dutse sai a wani sai ya samu wani a kai fasa mai kai a wannan shirme ɗan dutse ne ake samu kama haka ba kawai kai bismillah ka jefa kuma ba dole sai ka samu abin ba ka san wani abu ne tsaye haka a tsakiya akwai cycle kawai abin da ke so ka jefa da ya fada cikin sai kullum amma an ka jefa ka samu wannan abin ya fada cikin kullum ya yi amma da za ka lura sanda ka jefa sai ka samu wannan dutsen da ya fito haka a tsaye da ka same shi kada kallon dutsen na da ya buga kuma sai haka ya fito da shi cikin wurin ba sai ka saki wannan jifin bai ba gane to idan kai wannan jifa uku ɗin duka daga nan za ka iya wucewa shi kenan ka gama ko kuma ka koma hemaku ka ƙara kwana idan ka kwana gari ya waye sai ka kara zuwa kai wannan jifan kwanaikun ai yanzu ɗan wanda duk da wuce shekara ashirin da da zuwa aikin haji ba ai da wahala ce ya sa wahala aikin haji ka san duk aikin hajji a lokacin da ba wahala irin shi ba shekarar da na fara aikin hajji mankin karurin jifa ana fito da gawo sai da na kirga gawa goma sha bakwai saboda kun lokacin shekarar wurin miliyan hudu da wani abu Ofishiyali mutum miliyan hudu suka aiki hajji a shekaru amma waɗanda suka shigo ba ofishiyal ba an kai miliyan shida to at once kuma ake zuwa ce ba tare za a tafi kamar daga hanyar shigowa zango ɗin nan gaba ɗaya ta za ku shigo gaba ɗayan ku biyan to za ka ga a cin kusa ake tahowa to idan aka je wurin jifan yan gaba da sun yi ya kamata a ce duk misali kamar daidai nan ne wurin jifan kan nan layi ga duk wanda ya jifa ya kamata ya wuce akwai titi a gaba sun zai kika haddar haka ba amma galibinsu idan suke jifan sai su jiyo ce ta nan za su dawo inda ake shigowa to kaji inda ake samun matsalar. mutane na shigowa wasu na to sai a cinkushi to idan aka yamutse din nan sai ture ne to daga nan idan na baya suka danno waɗannan suka danna sai wasu zube a kasa duk sai abu cikinsu su wanda ya ke kasa da wuya a wannan lokaci amma yanzu alhamdulahi kaga idan aka taho hanya ce ma ta sama kuma hanyoyi yanzu sanda aka taho kai dai kana bin kawai jama'a sai abu da wata hanya sai dai ka sama kawai kai wurin jifan da za ka yi wannan abin an kara mai tsawo ya fita haccan sama don hawa uku ne ko daga inda ta Allah ya taimake ka sanda ka kai ta kaso ka to sanda ka je za ka jifa za ka ga duwatsun mutane daga sama yana ta zubo a rasa ta kamar ruwa ya fashi to abubuwan sun gyaru kaga da ina makamu ibrahim kana gama tsawaki to za ka yi baya kamun ka je inda za ka hau inda dutsen safai to ga wani rami to nan za ka shiga rijiyar zanzan ƙaurin take shi ma nan haka ake wahala wurin shiga da fita kama kaga daga bayan hukumar saudiya kama yadda suka gyara can an yi dai an yi hanyoyi sai dai ka ji kawai ka ji ka a sama kawo jifa kawai shigo wurin to haka wurin shan ruwan zanzan yanzu kawai an yi tilas daga ƙasa an yi dakin sai ka gama yawo a wurin baka san ina rijiya take ba sai yanzu duk wanda ya je daga baya duk waɗanda suka je yan shekaru sha bakwai sha gaba ɗaya ba san wurin ba ta wurin fata samun wani kawai an mai da shi yadda kaga flow din nan kuma flow din nan kawai mutane na wucewa amma a wancan lokacin za ka shiga haɗin da rijiyar ruwan ke fitowa za ka biyu wuri amma yanzu sai suka yi tsari ko ina a cikin harin za ga akwai tuluna amma na roma ba na ƙasa ba an jera guda biyu ko guda hudu ko guda shida da 'yan kofuna A gefen dama ga famfo a tsakiya a gefen hagu to a gefen dama kofunan ne ake ɗauka sai ka tara ruwan zanzan ka sha kana sha sai ka wurga shi a cikin ɗan ramin gefen hagu ka san mutanen saboda shirme kuma duk tulu in ka zo guda biyu ne dole a wuri haya za ga an samu barre wannan na sanyi wannan za ga an rubuta gairun wani kuma da turanci ma ana rubutawa idan mai sanyi kake so sai ka tsaya a tulun mai sanyi akwai kofi ɗaya a nan kofuna masu kyau su za ga an kifa su ne haka sai ka zara ɗaya sai ka tara haka ka buɗe idan ka sha sai ka wurga shi nan fuskar shi ta kallo sama to mutanen mu saboda shirme wani in ya zo kawai sai ga waɗanda ke buɗan nan su zai ɗauka kawai tara sai sha wallahi waɗannan a idan a ɗaya da daga kamfani ake zuwa a yage ne da a fito da suwa ga aiki ba to su ne sababi da ba a amfani da su akwai abubuwan da waɗanda za su tafi sai an rika wayar da kansu da kanan da in mutum bai sani bai je a kawai za a je fice mai kuma za ga mutanenmu idan suka yana zuwa ya tsuguna zai sha zazzar waɗannan da suke buɗan bakin suna kallon sama kamar haka kaga duk wanda kaga bakin shi haka a buɗe to wannan an yi amfani da shi ne amma kofunan da kaga an yi su a haka da an jera su kansu a haka to waɗannan su ne bayan amfani da su ba su ne za ka zaɗa na saman can sai ka tara ka sha kana sha da shi sai kuma ka abi sha wani in ya zo shi ma ya ɗauka ya sha sai ya sa shi ko bakunan suna buɗe alaikum salam eh. ok saboda sun gane mutane na shirme kenan sai ka jefa a cikin can kun gani saboda ni na experience mutanen musamman mutanen to kai in ban faɗin najeriya ba ma lokacin da waɗannan ɗin za ka yi ana jera su haka duk wanda ya sha za ga soka a wannan ya kunna kan to a ƙarshe za ka ga su masu aikin harami sun zo sai su ɗauke shi in yi tsawon sosai sai su ɗauke gaba ɗaya sai su tabbata shi to da aka gane bola ake kaiwa sai ka ga mutanenmu idan suka ga an yi tsororo da su su sai sauke kawai suna su wallahi sai dawo gida da shi ya sa a cika da zai dawo najeriya da ita har ya dawo najeriya fa da waɗannan kofunan har ya rika raba mutane sai ga mutum ya dawo aikin hajji da su kuma abin da suke gudu duk wanda ya sha da wannan su ba su yadda wani ya sha da shi ba kar ka zo ka ɗauki wata cuta za ka kofin nan da mutum ya sha da shi yana gama kawai an gama da shi to da ka gane mutanen mashirmanta ne yanzu ana ajiye irin katuwar leda nan ke ka bola ba ka da ka ɗauka ka sha ka wuga cikin gudu ba mu da wannan jakabu da za su ɗauke ta tun da su a wurin mutanen mu tsaraba ne a ta yi kana neman kidananci a ka je ka ga mutanen mace tsela fa za ka yi. ana raba wani tsela ana raba wa mutane amma wallahi idan mutum ya tsaya suka ba shi ya maza ya shanye suka kara mai ya shanye suka kara mai kawai sai su ga wannan da su miƙo komai katan kawai sai su miƙo komai katan sai ya ɗauko katan a nan cikin da zai kaga fa ya taho filin arfan kamun ya ƙaraso shigowa ana tarbar sahi amma wallahi sai ga mutum da katan yi ta wahala da kasan a so kuma kana gaba sai ka je ka iske wata trailer da wani abin da ya fi wannan kyau sai ga mutum ya yadda wannan katon ya karɓo wata in ka je kala su wallahi za ka yi mamakin mutanenmu saboda shirmen da mutanenmu za ga ba airport ne sai da muka je muna mutane magana sai ga turawa ko kuma ka ga wasu laraba daga wasu kasashe sai ga mutanenmu da akwati mai taya amma sun ɗauko shi a a airport ba kawai da wasu laraba wasu kasashe ko tura sai hango mutanenmu kawai sai ga shi ta ɗauka sosu eh mu mu ce mutane kun ga wannan abin shirme ne ai tun da aka yi mai taya ku dibi turawan ya suke sai ga kawai ture da dan abu kawai ya rike da kashi kawai na fija saboda yadda ka fi wannan tayar haka ya fi da gaci amma ya akwati mai taya ko da yake tun da mutanen mu irin titunan mu suka sani kaga yanzu kama wannan titin na shigo a nan ka da akwati mai taya an yi ka an kara so fi so to amma can ko ina ka je a cire ta ka cika shi ba kawai za ka yi kashi? sai dai ka riɗe ka ciga to ba haka mutanen ma a can suke ba musamman mata sai ga duk sun ɗauko aka ga kuma taya to duk irin wannan wurin bita alhazai ya kamata a ce malaman da suke karantar da mutane kara ɗauka wannan ai ba hadisi ne ba aya ba ce a'a amma ka riƙa gaya mutane gida don ci ne saboda sai ga tura na ɗaukar mutanen moto irin wannan ce ma wallahi ho sai mun bi su mun ce ku ji tsoron Allah da ka ɗauke su hoto sun ɗauko abin na aka me za ku je ku yi da shi in kai wani nasiha kawai sai ce gaskiya ne kuma sai je yi su suna so ne su tafi garin su je su riƙa nuna mutane <laughs> kun ga yadda yan afirka har ma suna fiye da mutum eh, da ke ina kai kai from where are you ya eh, wata zai ce a ah, ni nigeria nigeria zai rashin wayar da kan mutanen mu so ne ya ce waye hilla bimina mutum ya warware abubuwan da da aka hana shi kun gane kamar aski yanke kumba da sauransu a nan mina يوم النهر رانا صلى رانا سوكا رانا رانا دين كاديس وحدثني عن مالكين <clears throat> عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع lalle manzon Allah a shekarar da ya aikin hajjin bankwana kare da ilil ya fita daga gida ya tafi aikin haji to na gaya mana duk da ka ji ana cewa hajjin ban kwana shi ba annabi su ɗaya taɓa yin aikin haji shi ne ɗaya na farko kuma shi ne na ƙarshe shi ne na farko shi ne na ƙarshe umara ce annabi ya taɓa yi so hudu amma aikin hajji so ɗaya taɓa yi ya fita je kafiran maka suka kuma kuma ce sai dai ya bari sai kaza sai kaza sai kaza shi ne ai Allah yake gaya masa laƙar sadaƙa Allah wa Rasulahu ya bil haqq la tarkum min al masjid al harama insha Allah qamin muhalliqin muhallikin wa qasir la takhafun malum ma duk hadde zuwa ƙarshe to a wannan shekarar ai sun ana sun hana aikin haji sun hana Allah ka shirya da mu to da ya ce ama hajjatul wada kharaja ila ilal hajj annabi ya fita daga gida na madina ya tafi aikin hajji a can garin makka kuma sai mutanen sun fahimci cewa madina ba a komai na aikin hajji a madina ba wani abu da ake yi na aikin hajji a madina kashi da mutum zai sauka a judda airport daga nan kawai a wuce da shi makka ya je aikin hajji shi ab ya gama a ɗauko shi a dari shi da airport ya dawo najeriya aikin hajji shi yayi abin da ya sa ake zuwa madina saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a zage dantse kai ziyara wani wuri da nufin ibada ce masallaci uku ya ce ka'aba baitul maqdisi ya ce da wannan masallacin nawa to kaga idan mutum ya soka a jidda airport to saboda ziyartar masallacin annabi yanzu na fara ka iya tashi kai yara masallacin annabi yanzu nan hanyar jirgi kana da hali kun gari so tun da mutanenmu ba dama suke da ita na kaiwa masallacin annabi ziyara ba to idan mutum ya soka a jidda airport sai ya amfani da ya zo ƙasar da zai iya zuwa can ya ziyarci masallacin annabi kun ji dari tsakanin jidda airport zuwa madina zai kai daga nan zuwa kebbi state inda ya kasar sokoto to ya dan wuce sokoto daga jidda airport zuwa masallacin annabi ya dan wuce sokoto kaɗan kun gani to tun da mutum ya zo sai amfani da yanzu ya zo ƙasar saudiya wanda masallacin annabi yana jihar jidda wari ya amfani da dama ya tafi can ya ziyarci masallacin annabi don haka ba ana zuwa can bane da niyyar ziyarta kabarin annabi ana zuwa can ne da niyyar a sunance da niyyar ziyartar masallacin annabi to idan ka je madina to yanzu hukuncin ka ɗan garin madina za ka je ran da za ka baro ta zuwa aikin hajji makka ai ka ga daga miƙatin mutan madina ake ɗauko harama kenan shine watan laifa kun gane to tun da yanzu hukuncin kaɗan nan ne to sai ka ziyarci kabarin annabi ka ziyarci nan makabartar watan watan kana fitowa sai ka wuce can wurin wa odu ka tafi odu dama a bibiyar na ɗaya ka kayyarci masallaci annabi shi ne hadafinka kana gamawa a nan cikin masallaci ta gaba ta ɓangaren hagu to ƙofar da ke nan kabarin manzan Allah da abubakar da umar yana wurin sai ka fito ta wurin sai ka tsaya kai ziyara ga annabi ga abubakar ga umar kana fitowa gefin tori habar masallacin sai ka miƙe straight kama wannan kofar kana fita da habar to ga makabartar baki a nan sai kawai ka shiga makabartar baki a sai ka ziyarce kana fitowa ga titi nan ga tarbi sai ka shiga mota kaga masallacin annabi kabarin annabi makabarta baki a ko ka abu nawa kenan uku kana fitowa makabartar baki a ga mota haya za ka zara ut ut ut ut to sai ka shiga mota za ka iya zuwa da kafa amma nesa ne sai ka shiga mota sai a kai ka uhudu sai ka je ka ziyarci wannan shuhada uhudu din kai musu addu'a sai sai na hamza da sauransu ga wuri nawa kenan hudu kenan wuri na biyar sai ka dawo masallacin Ka ga waɗannan wuraren su kaɗai ake ziyarta a suna a madina za ka ji direban mota haya suna cewa masajidus saba masu aisha masu aisha duk ba ruwanka duk ziyarta waɗanda duk biya wasu masallaci ne guda bakwai kwace maka masu aisha duk inda za ka je in dai ba waɗannan wuraren ba to inda nufin ibada ka je to bid'a ne waɗannan wuraren ne kaɗai ake zuwa da nufin ibada hudu don ka shigo gari ɗaya don shi dama ka shigo gari jama'a kun gani Allah ka shirya da mu wanda ne ka yi tana ta yawo su ta wahala su ta kashe kudinsu wuraren da ziyartar su ma bid'a ne in dai da nufin ibada ne Allah ya tsire to kaji ya ce kharaja ila hajji. kamin ashabi cikin sahabban annabi man ahalla bi hajji akwai wanda ya ɗauko harama kaɗai da niyyar yin aikin hajji kawai wa minu man jama'a bainal hajji ko man jama'a alhajji wal umra akwai kuma wanda ya ɗauko niyyar watan haɗa aikin hajji da in ya gama zai haɗa umar kaga kirani kenan ke cewa minhum a cikin sabon annabi man a umar umarcin fakat akwai wanda ya taho da niyyar kamar shi umara zai yi ya cire kayan haraminsa ya zama hukuncin shi kamar dan makka ka koma kana rayuwa kamar a garin sai kuma ran takwas ga wata ka ƙara ɗauka harma da ake kaga kamar ta ike ba ko waɗanda da wannan niyyar suka shigo ya ce fa amma man a Allah da hajji wanda ya ɗauko niyya da yin aikin hajji kawai au jama'al hajji wa umra ko kuma ya taho da niyyar kirani ya yi aikin hajji hada haɗa da umara falam ya hannu ko dukkan su kan wanda ya warware wata haramarsa wa amma man kana a bi umratin ƙan ko amma wanda ya ɗauko niyyar kawai umara zai fara da ya gama ta to sai warware watan ya kwance haraminsa ya koma kayan kanan da kaje da su na gida su kake ta sawa har sai an ce yau takwas ga wata to sai ka tsara yin wanka ka tsara sa harami sai ka fito ka hau mota sai a fito ka kai Allah ka shirya da wa da sani an malikin annahu sami'a ba'd ahlil ilmi yaqulun maliku ya ce ya ji wani cikin malamai yana wasu cikin malamai a Madina suna cewa an ahalla bi umratin wanda ya dauko harama umara kawai kaga tamattu'i kenan dan shi tamattu'i tun a baya ina shiga muku za ka iya yin in ka zo tun a zulhulaifa sanda za a ɗauko ku a mota zuwa garin makka sai ka ce ka umrakan kawai sai ka ci gaba da labbaika Allahumma labbaik kala shari kala ka labbaik har sai kun shigo garin makka ka je gida ka cire kayan ka aje kayanka da kasa eh, ɗan abubuwan da za ka aje sai ka fito ka wuce ka'aba kana shiga ka'aba ka gama yin tumbiya kuma ita umara tun a baya na gaya mana in ba don yawan jama'a a cikin ka'aba ba kaga umara in kana da lafiya minti sha biyar ka gama ta ita yanzu nan ma yanzu nan da yanzu nan kawai za a yi dofin ɗinka a cikin ka'aba yanzu nan za ka yi umara inda da harama ka shiga ita umara diwalis tana ana iya ta kowane lokaci za ka iya zuwa ka umara umara ita ce in ka shiga bayan ka ɗauko harama daga mikati kana shiga ka'aba ka kewaye ginin ka'aba su bakwai sai ka tsaya ke na fula raka a biyu a dainonin wurin ibrahim sai ka tashi ka tafi can dutsen safa ka koma marwa ta yake ka dawo safa biyu ka koma marwa uku ka dawo safa hudu ka koma marwa biyar ka dawo safa shida ka koma marwa bakwai kana kaiwa na bakwai sai ka fita sai ma aski kawai sai ka wuce gida ke wanka ka cire harami ka sa kayan ka wannan da gida hukuncin ka ya zama hukuncin dan baka kaga minti sha biyar in ba jama'a ba don mu za ka idan ka je in ka je wata in ka kana son ka yi ta ba matsala to ka bari sai tsaka rana to shi ne galibi turawa da larabawan da tsakara na za ga sun shige inuwa cikin yesu kamu ko mutanenmu ga dama sun saba da rana ya eh, tsoke aikinka za ga mutane kaɗan ne amma in ka ce ce da la'asar ko da safa ko bayan asuba ko da tsakar dare a kai za ka wahala abinda za ka je kawai ka zagayo sai ke wurin awa ɗaya lokaci kana tsaye sai da ɗan motsa ka motsa ɗan ƙara matsa ka ƙara matsa wannan ana gaya maka experience a rayuwa in ka je yadda za ka yi in kuma kai ma za ka bari shi tsakar dare shi ka bari shi tsakar dare ka kuma da daddare ko bayan asuba kana kallon idan mutum ya gama umara ko ka gama aikin hajji ka dawo gari makka kullum duk sanda ka je ka zagaye ɗakin Allah so bakwai kana gama kai na fula raka a biyu sai ya ƙara rubuta maka ladan yi umara sai ya ƙara rubuta maka ladan yi umara shi sa in ka tafi da wanda ya san abin da yake yi kullum za ku je sallah asuba da an gama asuba ba za ku tafi gida ba sai kun ƙara zagaye ɗakin Allah ana gama isha za ka tsaya sai kun ƙara da rana sai ka kara cikin dare za ku je ka'aba da wuri kan karfe uku da wani abu don kuka je aikin kenan ku yi ta ga yi ɗakin Allah kuna yawa so bakwai sai ku tsaya ku yi nafilar ka'abi kuna yin nafilar ka'abi sai a ƙara rubuta maka kayan umara sai ka tashi kuma ka ci gaba da zagayawa ka ƙara so bakwai ka tsaya ke nafilar tana yi siya ƙarar ƙara rubuta ladan umara jama'a kun gani Allah ka shirya ɗin a yi haƙuri maɗin kai ƙarshe mun zo laifi to ya ce ko a zalika lahu to yana da dama yana da halaccin yin haka malam ya ɗuf bilbaiti in bai riga ya ɗawa ɗakin Allah ba kamalai mai ɗuf tsuf bilbaiti wa bai na safa wal marwa ko na yi tsallake ne ko a na gani na gani wa man a bi wanda ya niyan yin umara kawai sai umara ka yi kawai da nufin za ka yi samarci sun bada lahu an yi hilla da hajjin ma'a to daga baya sai abu ya bayyana gare shi zai niyya ya haɗa da yin aikin hajji fa zalika lahu to yana da dama ya halatta haka malamin ƙufin bai ta in bai riga ya dawa fa ɗakin Allah ba wa baina safa wal marwa in bai riga ya sa'i tsakanin safa da marwa ba wa qad sana'a zalika ibn umara hina qala abdullahi dan umar yayi haka shi ma ta faru gare shi a san da yake cewa mutane in su dittu ko in su dittu an baiti sana'ana kama sana'ana ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan har muka riga muka hau kan watan tudin inda ɗakin Allah yake to za mu aikata irin yadda manzon Allah yake sun malta ila ashabi sai wai ga ya kalli abokan tafiye shi faƙala ya ce musu ma amruhu ma illa wahai da wancan kirani da wannan ɗin ba na bane tsaye ne ke haka wa shirin kuma ni kaujabtul hajja mal'umma ina shaida muku ni din nan na tilasta ma kai na fara yin aikin hajji sannan in hada ta umara ala malikun wa qad amla ashab rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ama hajjatul wada bil umra sahabban annabi san dawo harama ne a aikin hajji na bakwana da annabi yaje san dawo harama ne da umara kawai sun قال لهم رسول الله sallam to da annabi ya ga يغا سنو haramar عمره kawai sai ya ce musu an kana ma'ahu hadiyun wanda ya taso hadayarsa daga wajen harin alyuli bil hajji ba umra to sai warware niyarsa sai ya kulla niyya da fara yin aikin hajji hada da yin umara sun malaye hillu to kuma daga nan sai halatta gare shi ya ce zai warware umarar tasa hatta ya hilla min huma jami'a har sai ya warware su duka umarar da aikin hajji Allah ka shirya da mu za mu tsaya nan kamar lokaci muna cewa fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum fatan ko shekarun biya wani ce 回来了吗？